Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Kamar yadda muka yi alkawari a satin da ya gabata, shirin lafiya uwar jiki zai ci gaba da yin magana ne akan magot therapy, wato amfani da kimiyyar fasaha wajen warkar da gyambo cikin sauki. Babu mai da Magot therapy wata kimiyyar fasaha ce da likitoci suka samar inda ake amfani da tsutsotsi wajen warkar da gyambo cikin sauki. Margot therapy dai ya samo asali ne tun a shekarar 1837 zuwa shekarar 1901 wanda kuma ya fara amfani da shi shine John Fone Zacharias a lokacin yakin basasa na kasar Amurka. Ga Dr. Mustapha Ahmad Yusuf na sashen kula da ƙananan halittu na Jami'ar Bayero da kuma asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano inda zai ci gaba da yi mana bayani kan irin nau'in gyambon da ake amfani da magot therapy wajen samun waraka ko kuma sauki duk a hirarsu da abokin aiki na Mahmud Kwari. Ba ga masu ciwon suga ba kadai akwai masu cutar sikila hmm. suma akwai irin gyambon da suke samu leg ulcers a turance a kafarsu kenan kuma yana ɗaukan su lokaci kafin ya warke duk cikin waɗanda muka yi wa wannan aikin haddasu su ma masu siklan da mun zuba musu wannan kwayoyin halittun kuma mun samu a ya ɗauke mana wannan dattin da ba ma so cikin ɗan ƙanƙanin lokaci akwai kuma abin da muke ce ma kaman bed manya kenan wanda idan sa kwanta akwai ciwon da suke samu a mazauna to su ma duka mun yi musu suna cikin dai wanda muka faɗa muka yi cikin binciken da muka yi akwai kuma wanda suke samun akwai abin da muke ce ma necrotizing fasciitis wanda yake yawanci za ga ciwo ne da ake samu musamman wuraren da ake da manoma haka sukan zo da shi so shi ma duk suna cikin wanda muka yi wannan aikin suna nan ne da yawa wanda mun gansu in sun zo cikin ɗan kankanin lokaci da mun fara wannan aikin za ga an samu sauki wannan yana nuna cewa kamar ko menene ma ya sababa mutum samun wannan gyambo din kukan shiga tsakani ku yi aiki kuma a samu sauki ko kuma akwai waɗanda ba kwa iya yi wa abin wannan eh, tunda wata sai an yi gwaji idan na fahimci abin da inda kake son ka je za ka iya tambayar tun da akwai cuwukan da za a ce na daji ne ko kuma na kaza to ya danganta idan mutum ya zo za mu auna mu gani akwai wanda za ga suna fama da gambo ko kuma ciwo na shekara da shekaru akwai wanda muka taba gani shekara da shekaru yana fama da wannan ciwon nasa ya zo sai muka fara wannan aikin kuma aka samu dai biyan bukata alhamdulillah ya koma tun daga zamfara ma ya zo shi wannan mara lafiyan idan mutum mutum ya zo akwai gwaje-gwaje da muke yi ala kullum halin da abin da muke faɗa in har mutum ya zo akwai gwaji da muke na doppler doppler scan scanning ne da ake yi wanda zai nuna mana magudanan jinin da suke kai jini can ƙasa ko kuma inda ciwon yake idan a buɗe suke to insha Allah mu muna da muna kyautata zaton za mu iya cetar idan kafa ne idan kuma ciwon ne za mu iya sawa yanda za a samu sauki da wuri. Wai kun da adadin mutanen da suke karuwa watakila suke zuwa ake musu wannan aiki na ku daga lokacin da kuka fara misali kuma idan haka ne me kuka fahimta da aikin. E to gaskiya har yanzu dai muna kan duk da dai muna samun mutane suna zuwa amma muna nan muna daɗa wayarwa da mutane kai akwai mutane da har yanzu dai ba su kai ga sanin ta wannan sabuwar kimiyyar da muke amfani da a nan asibitin kenan to amma dai muna bi dai muna daɗa wayarwa da mutane kai kuma kuma dole mu yaba muku da wannan ƙoƙarin da kuke yi tun da wannan aikin yanzu misali ba a san ga iya mutane nawa ne za su kai ga ƙara jin wannan a wannan faɗakarwar da muke ba ta dalilin ku kuma Allah da saka muku da alheri da wannan kokarin kuma da kuke yi tun da sabon abu ne kuma ana ganin haskensa kuma da haske yana baya rasa kalubale tartibi mai aikace mai kalubalen ku misali za iya cewa dai kalubalen da muke samu shine har yanzu dai ma'aikatar misali kamar cikin healthcare workers kenan ma'aikatar kiwon lafiya a muna daɗa wayar musu da kai akwai da yawa marar lafiya ko kuma ce masu gyamban da ko kuma masu ciwon da wasu suke gani amma ba sa turo mana magansu akwai kuma da yawa da suke zuwa wanda har su zo ma su fita asibitin ba su kaiwa ba su ba ma kaiwa ga da ganin su saboda ba a turo su inda ya kamata mu gan su duk da dai ina godewa su management din suna kokarin su ga yadda za su samu mana da clinic kenan da za mu dinga gudanarwa duk sati wanda za su dinga zuwa muna ganin su kuma akwai abin da muke faɗa abin da yake faruwa watan shine a asibitin malam asibitin koyarwa idan mutum bai zo da ciwon da har ya kai ga misali a ce an ba shi gado ba ba za a kwantar da shi ba ba za a ba shi gado ba to amma kuma wani saukin da muka dada samarwa shine akwai dressing room inda ake kamar wa dressing kenan a GOPD mu mun ce za mu iya yin wannan aikin namu ba lallai sai mutum ya kwanta ba mutum zai iya zuwa za mu iya masa dashin zai tafi gida za mu karɓo lambar wayarsa za mu dinga communicating muna magana rana ɗaya biyu haka zai dawo za mu duba mu cire inda buƙatar a ƙara mayar masa da wani zami so wannan da cikin sauƙi ne saboda ka ga mara lafiya baya bukatar ya kwanta kenan a asibitin wanda zai rage masu wannan kuɗin musamman halin da muka tsinci kanmu a yanzu. Yanzu ka ce mana hukumar FDA ta Amerika ta amince da wannan kimiyyar ta ta ce ma ko da Amerikan a yi amfani da ita. Ya hukumar mu na lafiya fa a Najeriya. Watan yanzu muna 2023 akalla hukumar fda ta yi shekara wajen ashirin kenan da sahalewar likitocin ƙasar amurka da su yi amfani da wannan kimiyyar na mago debridement therapy kuma a duk da salewar da suka bayar to duk abin da aka ce fda sun riga sun ba da approval ko kuma sun ba da salewa ko kuma sun amince da abin to ba kasafai aka fiye samun wani cirjiya ko wani abu saboda already duk wani bincike da ya kamata a yi can din sun riga an gudanar da binciken shi kansa wanda ya yi wa'annan binciken da isa har fda suka ba da wannan salewar shi ma mun gabatar masa da ayyukan da muka yi wanda ya ji daɗi sosai kuma har ya bamu takardar shaidawar cewar sun amince da aikin da muke yi to yanzu dai ba mu kai ga dai approaching ko zuwa ga su fda nafdac namu na ƙasa ba amma suna da sanin ƙoƙarin da muke yi na rage ma mara lafiya sauki ko kuma ka samu musu sauki a fannin kula da irin wa'annan ciwukan tunda abu ne da muke ce ma chronic da abin da aka ce chronic ne to abu ne ne ya tsananta kuma yana daukan lokaci to duk wani abu da zai dauki lokaci kuma dole an san cewa zai ci ma marar lafiya kuɗi akwai kashe kuɗi da sauransu to mu wannan aikin da muke sauki ne sosai wanda muke kawo kuma yanzu muna da kamar bincike da muka gudanar wanda za mu iya zuwa kowace hukuma namu na gida kenan za mu ga gabatar musu da ayyukan da muka yi tun daga shekara ta 2020 kenan zuwa wannan lokacin za su ga kiyasi za su ga kamar statistic kenan duk gashi aiki ne da muka yi na gida da patient ɗinmu na nan kuma akwai wannan takarda kenan da duk wani bincike kafin mu yi shi ko duk wani aiki ko abin da muke ce ma consent sai mun tambayi consent amincewar mara lafiya kuma akwai kamar ethical committee na asibiti sai da muka rubuta musu suka ba mu takarda cewar eh sun amince din mi wannan ayyukan da muke so muna da wannan dai cover din kuma za mu iya gabatar da abin da muke na san da mun yi wannan za mu samu sahalewar su mata su a ƙarshen ƙarshe mai misali kuke so a aikace wanda kake ganin zai iya inganta muku wannan aiki da kuke da ma binciken da kuke yi don bunƙasa wannan kimiyyar to gaskiya na farko dai muna buƙatar wannan abin da muke na wayarwa kenan muna buƙatar muna daidai kokarin da muke yi amma gaskiya akwai bukatar abin ya wuce haka muna bukatar a shigo cikin wannan abin yadda su wanda suke fama da irin wannan cutukan za su sani su a wanda suke bangaren kiwon lafiya su ma duk su san wannan sabon kimiyyar da muke yi na amfani da kimiyya wajen warkar da gyambo na biyu kuma muna bukatar mu samu kamar waje kamar lab kenan wanda za mu iya yin gwajin kimiyya yawa gwajin eh, da za mu iya yin wannan abin kenan tun da a kimiyyance ake samar da su wanda tunda wasu marasa lafiyan suna da nisa za mu iya turawa duk inda fashin din nan suke marasa lafiyan za mu iya tura musu da wannan su kwayoyin halittun kuma muna buƙatar a ce mun samu kamar sponsorship kenan kamar wani tallafi kenan wanda za mu iya zuwa a ɗauki nauyi wanda za a samu kamar a bada kamar training kenan mu samu kamar waɗanda suke da interest suke bangaren kiwon lafiya mu koya musu tunda yanzu misali kaga a Najeriya asibitin malam kusan a nan kadai ake iya samun irin wannan shi sa mun samu patient mun samu lafiya da suka zo har tun daga Lagos kai har daga ƙasan Amurka ma akwai likitan da suke can wanda muka yi wannan binciken da suka turo mana wasu 'yan uwansu daga Legas suka ce su zo Kano mun samu kuma wanda suka zo tun daga Taraba kuma alhamdulillah da sun ji daɗi akwai wanda suke zuwa dai duk gasu nan daga wurare daban-daban. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan zamu dasa aya a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman Mahmud Kwari ni hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa rigakafi rigakafi ya fi magani mu huta lafiya a